DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Ɗanbin masu sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da warhaka. Yau muna kashi na uku na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna raba hankali. A garin Malikawa wani gari da ke Afirka. wasu matasa abokan juna sun shiga aikin sa kai da cibiyar kula da lafiyar al'umma don su kaucewa wata sabuwar annobar cutar kwalara a kashin da ya gabata ɗaya daga cikin waɗannan matasa wato hajara ta shiga wani yanayi mara daɗi na bazata yayin da take komawa gida amma me ya faru da ita ne takamaimai shin abokin aikinta wato sabit ne yake zolayarta ko abin ya shige haka wannan abin ya faru ne bayan hajara ta yi satar jin abin da shugabanta da mai garinsu suke tattaunawa da alama wani abu na munamuna na faruwa wannan sabon kashi mai taken mummunan labari ya fara ne daga ofishin cibiyar kula da lafiyar al'umma sabiti ka san da hajara take tare na barko a ofis ta ce maka za ta je wani waje ne kafin ta wuce gida ke saurara mana tare muka fita daga ofis amma ba ce za ta je ko ina ba ni dai a sani na gida ta tafi ka raka ta har gidan ne a'a na ce zan raka ta amma ta ƙi menene ya faru me ya bata miki rai haka to ina kuwa ta tafi lalle kan akwai matsala a'a karimatu lafiya menene lafiya kike me ya faru hajira ce bata koma gida ba tun jiya babu ta je gidanmu yau da sassafe ta ɗauka ko a gidanmu ta kwana ta manta ba ta sanar da ita ba. Kin sanar da 'yan sanda? A'a, eh, ina nufin ban sani ba, watakila ko iyayenta sun... Ina ganin ya kamata mu tuntuɓi iyayenta don mu tabbatar. Bari na kira iyayen nata yanzu nan don mu tabbatar. Yi maza. Alo, Hajiya inna ce? Sabitu ne. Eh, yanzu na samu wani labari game da Hajara, shi yasa na kira. A'a, ni ma ban san inda take ba. Tare muka fita daga ofis jiya, ta kuma dage ita kadai za ta taka zuwa gida hajiya inna ina ofis yanzu kuma muna so mu tambaye ki kun sanar da 'yan sanda kuwa ba ku sanar da su ba to zan sanar da su ban tabbatar ba za mu tattauna sannan kuma zan kira ki anjima na faɗa miki shawarar da muka yi to sai anjima ban sanar da 'yan sanda ba har yanzu babar hajara tana wasu wasan sanar da su hakan ba lalle ba ne ai hajara ba ta iya bata ba wataƙila tana gidan wata ƙawarta ne tana hutawa ta kuma manta ba ta faɗa wa iyayenta ba bai kamata mu yi mu fara yin mummunan zato ba haba abubakar ni ban yadda ba ya kamata a sanar da maganar batan mutane ba tare da wani bata lokaci ba ko da kuwa hakan zai zama kururuwar iblis ne <laughs> wato kina jin wani abu ko zai iya faruwa da ita kenan Jama'a barkanmu da asuba. Ina yi wa kowa maraba da zuwa wannan taro na bita akan rigakafin cutar kwalara da kuma shawo kanta. Suna na Gamba Sada, ni mai ba da shawara ce akan kiwon lafiya, kuma ina aiki da ofishin cibiyar kula da lafiyar al'umma. Ba mamaki yawancinku kun san wannan matashiyar ƙawarku wato Karimatu. ita ma 'yar kwamitin kiwon lafiya ce. Yau wasanninmu. Wasu daga cikinku sun shiga aikin da muka yi a bara lokacin da aka samu annobar cutar kwalara. Don haka ba wani sabon abu za mu faɗa muku ba, sai dai mu ce samun bayanai da kuma faɗaɗa ayyukan wayar da kai suna da muhimmanci. Za a nemi waɗanda suka halarci wannan taron da su bi gida-gida don su tattauna da masu gidan iyaye musamman masu ƙananan yara dole ne su kula da su ba za su iya kasancewa tare da yaran a koyaushe ba don su rika hana su taɓa-taɓan abubuwa da kuma cusa hannunsu a bakunansu don haka wajibi ne iyaye su tabbatar da cewa yara na wanke hannuwansu akai-akai. A cikin akwai wanda ya san inda kwayar cutar da take kawo kwalara take zaune? Eh a cikin bayan gida. <laughs> Haka yake, kwayar cuta a cikin bayan gida take zaune. Don haka, ko dai tana cikin jikin mutum ko cikin bayan gidansa. Ba a ɗaukar cutar ta numfashi, sai dai idan an taɓa wani abu da bayan gida ya taɓa shi. don haka ko sau nawa za a wanke hannu ba za a ce ya yi yawa ba to menene kuma muhimmi bayan kula da tsafta akwai wanda ya sani shan ruwa da yawa da kyau da zaran mutum ya kamu da cutar to shan ruwa da yawa ya zama wajibi ya kamata a shawarci marasa lafiya su je asibiti amma dole su ci gaba da mayar da ruwan jikinsu ta hanyar shan ruwa da yawa ko amfani da ruwan gishiri da siga. Zan nuna yadda za a yi amfani da haɗaɗɗen ruwan gishiri da sugari. Sannan kuma zan nuna muku yadda za ku haɗa ruwan da zai dawo da mara lafiya ruwan jikinsa. Ta amfani da ruwa da siga da kuma gishiri. Ba wata wahala. Haka kuma ya kamata iyaye su dinga ba wa jarirai nono. don ya zama ba su rasa ruwa a jikinsu ba. Eh, Ganin yadda ruwan yake da matukar muhimmanci wajen dakile wannan cuta, yana da kyau mu jaddada buƙatar da ake da ita ta tsabtace ruwa. Muna fata za a kafa sabbin wuraren da za a samar da famfuna, sai dai wannan zai ɗan ɗau lokaci. Amma kafin hakan ta faru, dole ne a dinga tafasa ruwa idan da hali. Idan ana dafa ruwan, kada a sauke shi da zarar ya tafasa a bar shi ya yi ta tafasa har tsawon minti goma ko dai abu wannan hanyar ko kuma a yi amfani da sinadarin chlorine wanda wannan wani sinadari ne da ke kashe kwayar cuta ta ruwa kwaya ɗaya ake sawa a ruwa lita ɗaya sannan a jira aƙalla minti talatin kafin a sha ruwan Dr. Gambo, na ji ana cewa akwai wani abu wai shi alam da Ingilishi wanda yake gyara ruwa ko za ki faɗa mana menene shi eh na ji daɗi da kika wannan tambaya shi aluminium sulfide wato alum idan aka sa shi a ruwa misali a cikin kwalba sai ƙananan dattin da suke cikin ruwan su cure guri guda su zama manya sai su kwanta ƙasan kwalbar ruwan kuma ya zama tsaftatacce kuma garai-garai amma fa sai an ɗan jira kaɗan kafin ya yi aiki ba kuma za a yi amfani da ruwan nan take ba musamman ma idan sha za a yi amma ina ba da shawara gara a tafasa shi ina da tambaya ta daban me ya da cutar kwalara da sauyin yanayi wannan tambaya ce mai kyau shi sauyin yanayi ya hada da sauye-sauyen yanayin zafi ko na sanyi da ake samu yanayi mai ɗan ɗumi da muke da shi a yanzu ya fi sa ƙwayoyin cuta su yaɗu. A sakamakon haka, ƙwayoyin cutar suna samun tsoron rai a muhallinmu. Don haka a wajenmu, wannan yana nufin dole ne mu tashi tsaye wajen neman hanyoyin rigakafi da shawo kan abin. To madalla ina ganin ya kamata mu dan huta domin mu sha shayi idan muka dawo nan da minti ashirin zan nuna muku yadda ake haɗa ruwan gishiri da siga wato ors wane ne me ake nema ni ne ofisa ola wannan kuma abokiya aiki na ce wato ofisa farida sannan ku dai mu ne muke bin maganar yanku shin ko za mu iya shigowa daga ciki me zai hana ku shigo mana to kun gano wani abu ne eh to wannan mijina ne eh to wato ranka daɗi ba wani labari ne mai daɗi ba wato mun ga wata gawa ne wadda ta daidai da hoto gami da bayanin da aka bamu a lokacin da yarku ta bata amma dai ku kwantar da hankalinku domin ba mu san ko hajjar ba ce muna dai so ne kawai ku gaggawar don mu tabbatar a a'a wayo ta me zan ji haka yaushe kuma ina kuka gano wannan gawar da kuke magana a kai yau da safe ranka ya daɗe kusa da wani rami a bayan gari san ban yadda ba wannan ƙarya ce don me za a yi min haka ba a yi min adalci ba ba a yi min adalci ba sam kin ga kwantar da hankalinki watakila gawar wata ce na tabbata hajara za ta dawo gida ofisa mu je mu gani ni dai zan bi ku ne kawai ba don na yarda ita ce ba <laughs> hajara ta wayo yata ba za ta yiwu ba yata na nan taranta ni ma bari in biyu ku uwar gida ki kwantar da hankalinki to mu je dai gaba daya <laughs> ki daina kuka ba ita bace ku zo mu je yallaɓai gaskiyar kace ba ita bace mu ne je mu gano Hajara ta mutu wannan wani irin mummunan labari ne wane ne zai yi wannan ɗanyen aiki don jin yadda abin yake ku biyo mu don jin kashi na gaba na wannan wasa mai ƙayatarwa mai taken raba hankali. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. haƙi da muggan laifuka.